babu shakka abin da yake faruwa a ƙasar nan a cikin waɗannan 'yan kwanaki waɗannan watanni abu ne da ya kai matuƙa ga muni najeriya ƙasa ce wacce take zaune lafiya shekarun baya da aka sani da matsaloli da ake samu nan da can wanda kuma kowace ƙasa tana samun irin wannan matsaloli to amma dai a wannan shekarun gaskiya al'amarin yana so ainihin ya kai wata wato wani matuƙa wanda ya wuce dukkan tunanin mai tunani abin da ya faru yan ranar talata da ta gabata na kisan mutane mummunan kisa a cikin a jihar sokoto aka koda wajen mutum sama da arba'in a cikin mota da yara da mata da manya da ƙanana babu shaka wannan abu ya kai matuƙa ga muni kuma a ce a ƙasa wacce take ƙasa ce wacce take cin gashin kanta kuma ƙasa ce da ba yaƙi take da wata ƙasar ba ba wasu mayaƙa ne suka shigo daga wata ƙasa suke yaƙar ku ba a'a ku ya ku ne kuma kuna zaune da gwamnatocinku da suke riƙe da madafan mulki amma irin waɗannan abubuwa suna faruwa babu shakka an shiga wani yanayi mai mawuyaci kwarai da gaske dukkan wani mai hankali dukkan wani mai tunani ya kamata a ce hankalin sa ya tashi ya kamata ya shiga wani dogon tunani akan irin yanayin da ƙasar da take ciki da kuma inda muka dosa babu shakka kisan rai ba tare da wani dalili na shari'a ba alkur'ani ya yi magana akan wannan a wurare daban-daban allah subhanahu Ta'ala ya tsananta hani akan wannan wala taqtulun nafsan lati harrama allah illa bil haqq Allah ce kada ku yadda ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe shi ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba ba shari'a aka je shari'a ta yi hukunci na kisa ba kada ku kuskura kai wannan Allah subhanahu wata'ala yana cewa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima ubangiji ya ce duk wanda zai kashe mumini da gangan to wannan sakamakonsa wutar jahannama kuma zai dawwama cikin wannan wuta Allah kuma ya yi fushi da shi kuma ya la'ance shi kuma ya tanada masa wata azaba mai girma babu wani laifi wanda bai kai shirka ba da Allah subhanahu wata'ala ya jera irin waɗannan ƙubobi ɗaya bayan ɗaya a kansa sai kisa Allah ce fa jaza'uhu jahannamu sannan khalidan fiha sannan wa ghadiba Allahu alaihi sannan wala'anahu sannan wa'adda lahu azaban azima ka duba jera uba ɗaya bayan ɗaya har guda biyar Allah subhanahu wata'ala ya yi kowace ɗaya ta isa ta gigita mutum Allah subhanahu wata'ala ayar da muka karanta yana cewa min ajili zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsa bi ghairi nafs wanda duk zai kashe rai ba tare da wannan rai ya kashe wani rai ba aka yi masa kisasi aka yi masa hukuncin kisa aw fasadin fil ardi ba tare da kuma ainihin wata barna da zai zo da ita ba wacce za a yi wa mutum hukuncin kisa a dalilinta to Allah ce duk mutumin da zai wannan faka annama qatala nasa jami'a wannan mutum kamar ya kashe kowa da kowa ne ya kashe mutane gaba daya wato Allah subhanahu wata'ala zai masa azaba kamar da daga cikin magabata yake cewa azabar da zai yi masa a dalilin kashe rai ɗaya daidai take da ya kashe rai wato rayuka gaba daya domin duk mutumin da babu gaira babu sabab zai samu dan uwansa ya kashe shi haka kawai ba gaira ba dalili ya kashe shi to wannan zai iya kashe kowa ma duk sanda wata bukatarsa ta taso to zai iya amfani da hanyar kisa domin cima bukatarsa to duk mutumin kuma da zai zanto yana da wani kuduri ko bai aikata shi ba a shari'anci laifinsa na ya aikata ne saboda haka ya kashe ɗaya to zai iya kashe biyu zai iya kashe uku zai iya kashe goma zai iya kashe ɗari zai iya kashe mutane ma gaba ɗaya saboda biyan bukatarsa saboda haka azabarsa azabar ta ya kashe mutane ne gaba ɗaya kamar yadda mutumin da ya yi sanadiyar kutar rai ɗaya Allah ce to kamar ya yi sanadiyar kutar ran mutane ne gaba ɗaya babu shakka wannan kadai ya isa ta sa mutumin da zai yi tunanin ranar lahirarsa ranar tsayuwa gaban ubangiji ya guje wa dukkan wani abin da yake zai kai ga kisan mutum zai kai ga kisan rai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la zawalul ka'abati, ahwanu inda allahi min min qatli nafsi mu'min mu'mina wato a rasa ka'aba a kawar da ka'aba daga doron ƙasa ya fi sauƙi a gurin Allah akan a kashe mumini ɗaya saboda haka ba abu ne da yake na mutum guda ba ko wata jiha guda ko wata gwamnati guda ɗaya ko gwamnatin tarayya ita kaɗai kusan duk wani wanda yake da iko a hannunsa gwamnoni da shugabanni na na jami'an tsaro shugabanni na soja na 'yan sanda na dss dukkan wani wanda harkar tsaro take hannunsa da su kuma federal government da dukkan wani wanda yake da ruwa da tsaki da sauran waɗanda suke iya faɗa a ji dole ne su zo su haɗa kansu su haɗa bakin su haɗa tunaninsu guri guda a haka ne za a iya tunkarar matsala kuma a sanya za a magance ta